بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na muktasar sahih al-bukhari wato at-tajrid as-sarih li ahadithul jami'i as na al-imam az yau za mu yi darasi na shida za mu tashi a kitabul iman wato babin da yake bayani akan abun da ya shafi imani hadisan da za mu karanta duk waɗanda suka shafi imani ne bayani akan imani da abubuwan da ke karfafa shi imani a wajen ahlus sunna wal jama'a wato aqida ingantacciya قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه wato wani abu ne da ake faɗansa da baki a ƙudurta shi da zuciya sannan kuma gabbai su aikata shi sannan yana tsuwa yana riguwa kuma masu imani wani ya fi wani imani wani ita ce aƙida ingantacciya dangane da abin da ya shafi imani in ka faɗi la ilaha illallah a baki kawai bai zai isa ba sai zuciyarka ta kudurta idan zuciyarka ta kudurta ba tare da ka faɗa da bakinka ba nan ma bai yi ba don kakurai da yawa sun yadda cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah a cikin zukatansu to amma kuma bakinsu ya ƙi furta suka yi inkarin abun da bakinsu to wannan kuma bai sa su zama imani ba ba su zama mumine waɗanda suke da imani ba sau da ka sai bayan ka faɗa da harshe sai zuciyarka ta kudurta idan ka faɗa da baki zuciyarka bata kudurta ba wannan irin imanin munafukai ne wanda ubangiji ta ala ya karyata su a cikin alkur'ani saboda haka imanin baki imanin munafuki ne imanin zuciya kuma imanin masu girman kai ne sun yadda a zuciyarsu sun faɗa amma kuma bakinsu ba zai iya furtawa biha وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم zulman وعلوا sun yi inkari da shi sun yi inkari da imani amma zukatansu kuma ta me ta kudurta amma a baki ba su yadda haka ba ne saboda girman kai da zalunci to da a ce kudurtawa da baki kawai zai isa ya zama imani da abu talib ya zama mumini kamilin iman inda kudurtawa a zuciya kawai ya isa ya zama imani da abu talib sai ya zama mumini kuma mai cikakken imani to amma bai zama ba saboda a zuciyarsa ne ya yadda cewa addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi shine addini kuma tabbas manzo ne daga wajen Allah subhanahu wataala amma a bakinsa kuma bai aikata ba yace wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubina yace ka zo da addini na san addini ya fi kowane irin addini addini na gaskiya yace kuma ba don tsoron kar a zarge ni a ce na bar addinin babana addinin abdulmuttalib ba yace da sai in bi addinin nakan kamar yadda ka zo da shi to amma a ƙarshe bai bi ba yace wa ala millati abdulmuttalib ya rasu kamar yadda na sha ba da kisa to haka nan gabbai suna aiki aikin da suke shi ma imani ne sai dai shi imani yana inganta idan an kudurta shi a zuciya aka faɗa da baki ko da mutum bai yi wani aiki ba imaninsa ya inganta sai dai bai zai kammala ba har sai idan ya yi aiki duk aikin da za ka yi na ibada da da'a to yana kammala maka imaninka amma su a wajen kawari da mutazila imanin shartu siha ne abun nan amalul jawari shar'i ne na shar'i ne na siha aiki na gabbai shar'i ne na ingancin imani saboda haka in mutum yayi sabon Allah babba yayi zina ko sata ya fita daga imani gaba ɗaya ko in ya bar wani abu na wajibi shikenan ya kafurta ko ya fita daga imani a wajen mu'tazila su kuma ahli sunna idan ka bar wajibi yi fasikanci kayi babban laifi in ka aikata haramun kayi babban laifi da bai kai shirka ba amma imanin kai na nan sai dai imanin ya zama tauyayye bai zama cikakken imani ba cikakken imani dole sai an samu aiki to da haka ayyuka suna shiga cikin abin da ake cewa imani wannan matsalan malamai akida suna ambatonta da dukhulul a'mali fi musamman iman wato ayyuka su shiga cin abin da ake cewa imani dan ubangiji ta lace wa ma kana Allahu a imanakum Allah ba zai tozartar da imanin ku ba anan yana nufin sallan ku ubangiji ta'ala ba zai tozartar da sallan da kuke yi wanda kuka yi kuka kalli baitul maqdis ba dan yanzu an juyar da alƙilla ta zama wato ɗakin kaba sai ambaci sallah da imani wannan shi ke nuna a sai ayyuka gaba ɗayan su na gari su ma imani ne shi yasa a karkashin wannan babin za mu karanta hadisan da suke magana akan ayyuka na gari ma'ana suna kammala imani in babu aiki kuma imani ba zai zama kamili ba sannan imani yana datsuwa yana raguwa yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi kana ƙara da'a kana ƙara imani duk lokacin da ka dage da ibada da barin sabon Allah to imanin ka ƙaruwa yake idan ko mutum yana sabon Allah yana barin wajibi ko yana aikata haramun to imaninsa kuma raguwa yake yi wannan ita ce aqida ta gaskiya aqidan magabata sannan kuma mumine ba daidai suke a imani ba wani ya fi wani imani ba kamar yadda murji'a suke cewa imani duk mutum duk mutane iri ɗaya ne a imani saboda haka imaninka da imanin annabawa duk iri ɗaya ne da imanin abubakar da umar duk iri ɗaya ne to kaga wannan kuskure ne imani kala kala ne kuma babu yadda za mu ce imanin irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko imanin irin na mala'ika jibrilu ko imanin irin na abubakar wani ya fi wani imani kuma kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon irin sa kai yadda za a masa yin an yi tashin alkiyama gwargwadon yadda imanin zai yi nauyi idan aka zo auna shi a sikeli kamar yadda muka yi bayani a darussan da suka gabata to shi ma ne yace kitabul iman babin da yake bayani akan imani an ce kitab wani babban babi ne wanda a ƙarƙashinsa akwai kananan babubuka to sai ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam buniya islamu ala khamsi wa in kana a wata a wasu nusakin babu babubukan daga kitabul iman hadisan kawai aka dinga kawowa to wannan hadisin da zamu karanta Imam Bukhari ya masa babi da cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gina musulunci akan abubuwa guda biyar to sai ce an umar radiyallahu anhu ma qala qala sallallahu alaihi wasallam buniya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري دقى عبد الله بن عمر الله يرددش عبد الله بن عمر هنا دقى تكين وإن سكا رويتو حديثي أتكين سابا مزن الله sallallahu alaihi wasallam to abdullahi dan umar Allah ya da shi da shi da babansa gaba daya kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci a bisa ginshikai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqami salati da tsayi da sallah wa ita'i zakati da bada zakka wal hajji da aikin haji wa saumi ramadan da kuma azumin wata ramadan wayannan su ake ce musu rukunnin musulunci ko cika-cikan musulunci to yace buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar to wasu malamai sun kawo iskali a nan idan an ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai ya zama musuluncin daban wayannan abubuwa biyar din kuma daban domin an yi magana akan tauhidi sallah azumi zakka aikin haji sai kuma aka ce an gina musulunci akan su kenan musuluncin daban wayannan abubuwa guda biyar din su kuma daban kuma a hakika kuma wayannan abubuwa guda biyar din su ne me su ne musulunci in babu su kuma ba za a samu musulunci ba to da wannan ne imamu nawawi yake cewa ala nan ta zo da ma'anan alba ma'anan taba'un ne ai buniyar islamu bi khamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar kenan tauhidi sallah zakka azumi aikin haji sune ainihin musulunci din gaba daya kenan an hada wani abubuwan su suka haɗu suka zama tubalin musulunci suka zama gini na musulunci kamar ɗaki ne in babu bango na gabar da yamma kudu da arewa da rufi ba za a samu mai ba ba za a samu daki ba to ina uba guda biyar kamar haka suke a daki da haka buniyar islamu ala hamsin ai buniyar islamu bi hamsin. an gina su da abubuwa guda biyar kenan su din ne musulunci ba wani abu ne daban ba a wannan ruwan aka ce bi hamsin. a riwayan muslim kuma wata riwaya ta sai ce bi khamsa ala hamsatin. buniyar islamu ala hamsin a wata riwayan buniyar islamu ala hamsatin. duk ma'anan su ɗaya ne sai dai da aka shafe din zai sha bambam. idan an ce buniyar islamu ala hamsin. to wani abu ne aka shafe na mace kalmar da zaka da kawo din dole ta zama mu'annafa wato buniyar islamu ala khamsi da'ain ala khamsi da'ain da'ain kuma jam'u di'ama ne shine ginshiki an gina musulunci a bisa abubuwa guda abun nan da abubuwa guda biyar da ginshikai guda biyar shine ma'anan khamsin shi yasa aka kawo shi muzakkar saboda ka'ida na larabci al'adadu ala aqsil ma'dud al'adadu ala aqsi al-ma'dud saboda haka abinda za a kaddara nan da'ayin za a kaddara da'ayin kuma jam'u di'ama di'ama ko mu'annafi saboda haka buniyar islamu ala khamsin ay ala khamsi da'ain wannan tanwinin din tanwinu iwadin ne anil mudaf ilayhi akwai abinda aka shafe mudaf ilayhi din an shafe shi idan kuma muka ce buniyar islamu ala khamsatin to yanzu an an kawo adadin kuma mu'annaf dole ma'dud kuma ya zama muzakkar saboda al-adadu ala aksil ma'dud nan kuwa sai a kaddara arkan buniyar islamu ala khamsati arkanin al arkanu jam'u rukunin wa rukunu muzakkar saboda haka ga rukuni shi muzakkar ne kenan buniyar islamu ala khamsati arkanin an gina musulunci a bisa ginshikai duk ma'anan su ne ginshikai guda biyar rukunne guda biyar ma'ana wayannan abubuwa guda biyar su suka haɗu suka zama ne suka zama addinin musulunci idan aka rasa ɗaya daga ciki to kuma za a samu matsala a addinin mutum tauhidi da sallah da azumi baka da hujjan da zaka ce ba za ka yi sai dai idan mutum bai da lafiya kila a dauke masa azumi amma ba za ka ce saboda talauci ba za ka yi azumi ba sai dai rashin lafiya sallah kuma ko baka da lafiya sai ka yi haka nan tauhidi ko baka da lafiya za ka kudurta to amma zakka sai mai iko sai mai kuɗi haka aikin haji shi ma sai mai kuɗi tauhidi da azumi da sallah ko ba kuɗi za ka yi su amma zakka sai mai kuɗi aikin haji kuma sai mai kuɗi kuma sai mai lafiya kenan na ba guda uku ko guda biyar na na farko shi tauhidin a zuciya ne ake kudurta shi ba wani kaya ne ka dauka a kanka ba kuma ba wani abu ne za a ga kana aikata shi ba a zuciyanka ne shi ita kuma sallah da azumi ibada ce badaniya ibada ce ta jiki jikinka ne zai aiki zakka kuma ibada ce maliya ibada ce ta dukiya sannan hajji kuma ibada ce maliya badaniya ibada ce da zaka aikata da dukiyanka da kuma jikinka gaba daya dole sai da kuɗi mutum ya iya zuwa aikin haji sai da guzuri sannan haka nan kuma sai da lafiya kafin ya iya yi to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahadati Allah ilaha illallah an gina musulunci akan ginshikai guda biyar sai ce shahadati bai ce shahadatu ba kaga shahadatin nan an masa kasra ne alal badaliya badali na hamsin shi yasa aka ce shahadati shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah ma'anan salama da bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-babil wa anna Allah kabir saboda ubangiji ta'ala shine gaskiya shine abun bautawa da gaskiya bautawa da cancanta duk wani abun da ake bauta ba Allah ba ana bauta masa da barna ne Allah ta'ala shine madaukaki mai girma shi ya cancanta a bauta masa sai sa in kace la ilaha ka korewa kowa bauta in kace illallah kuma ka tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala saboda shine ya cancanci hakan din to sai aka ce shaidawa wannan ya kunshi abubuwa da yawa ko don ya kunshi kenan sai ka san ma'anar la ilaha illallah kuma sai kana da yaqini lallai haka take domin ba za ka yi shaida akan abu ba sai ka san meye ne in ba haka waje zama shaidan zu ba za ka yi shaida akan abu ba sai kana da yaqinin haka yake to shi yasa la ilaha illallah sai ka san ma'ananta fa'lam annahu la ilaha illallah sai ka san ma'anan me la ilaha illallah in kana fadanta baka san me ta kunsa ba wannan ba za ka zama mumini da wannan ba sai ka san tana kore duk wani abun bauta tana kore masa bautan bai cancanta a bauta masa ba sannan tana tabbatarwa Allah subhanahu wataala ibada shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan kuma ka yi yaƙini da wannan imani din ka yi yaƙini da ka. don da zaka je gaban alƙali zaka kafa shaida sai ka ce eh ina zaton zaidu yana bin amru dubu goma to alƙali sai kore ka kai sa maka bulala ba in ka ce kana zato kaga baka isa ka ba da shaida da zato ba dole sai kana da mai yaƙini lallai amru yana bin bakaru dubu goma to nan ne za a karɓi shaidanka amma ba za ka ce ina zato to haka nan shaidan la ilaha illallah sai kana da yaƙini wannan kuma biyu ne daga cikin wato ainihin shurut ko sharuɗe na la ilaha illallah wannan ne bayani su a cikin kitabu tauhid ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufranu min bima siwa al ilahi min al ashya'i qad nayi mana bayanin sa lokacin da muke sharhin wato la ilaha illallah a cikin kitabu tauhid a kwanan nan saboda haka dole sai ka samu ma'anan ka san ma'anan la ilaha illallah kana da yaqinin la ilaha illallah din haka take sannan kana son ta kuma ka karbe ta ita la ilaha illallah din sannan kuma kayi ikhlasi a ciki kuma da gaskiya ka faɗi la ilaha illallah ba da ƙarya ba to idan ka cika wa'annan shuruɗin to sai ya zama la ilaha illallah ka ta zama cikakkiya kuma la ilaha illallah ta jagorance ka duk inda ta jaka nan kake bi shine alin qiyas to in kai wannan kai kai wa dukkan wani abun bauta ta waye ba Allah ba to la ilaha illallah ka ta zama karbabbiya wanda shine ma'anar shahadati Allah ilaha illallah wannan shine tauhidi ita ce kuma ake cewa kalmar shahada sannan Nabi wa anna muhammad rasulullah tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne manzon Allah ne ma'ana Allah ne ya aiko shi muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزون الله ne ka shaida da wannan duk wanda bai yadda cewa manzo Allah ta sama Allah ne ya aiko shi ba bai yi imani da shi ba ko ya yi imanin Allah ta'ala shi ne kawai abin bauta to bai musulunta ba ina nan a kafuli misali kaman yahudu yace yi imani annabi Musa annabin Allah ne kuma ya yi imanin Allah ta'ala shi ne kawai za a bautawa amma bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane to yana nan a kafuri kuma wuta zai shiga haka nan bana sare yace ya imani da annabi Isa ya yi imani da Allah ta'ala shine abun bauta amma kuma bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ma kafuri ne kuma wutar jahannama zai shiga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yace wallahi babu wanda zai ji labari na wani daga cikin wannan al'umma ko ba yahudi ko ba nasari sannan ya mutu bai yi imani da abun da aka aiko ni da shi ba face ya zama dan wuta ya shiga wutan jahannama wato ko kana da wani addini a can baya ko baka da shi in baka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka shiga wutan jahannama to da ka imani baya cika sai in an hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam shahada illa bi dhikri sahibi zahada dole sai ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kalmar shahadanka in ka ce ashhadu Allah ilaha illallah sai kuma ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka hada guda biyun gaba daya to wannan shine ake ce musu kalmatar shahada wato kalmomin shahada guda biyu kalmatar shahada to wannan kalmomin shahadan sune suka kunshi imanin ka gaba daya idan babu su baka da imani kuma su suka kunshi duk wani abun da aka wajasta maka ka kudurta a zuciyanka ka kudurta shi don yanzu anan kaga da mutum zai yi imani Allah ta'ala shine kawai abun bauta yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah ne amma kuma bai yi imani da ranar lahira ba zai shiga aljanna ya zo musulmi bai zo musulmi ba bai imani da aljanna da wuta ba bai imani da mala'iku ba bai imani da littattafai ba bai imani da sauran manzannin ba zai shiga aljanna ba zai shiga ba kuma sunansa ba musulmi bane a wurin to amma shahadatu anna muhammadar rasulullah shaidawa cewa annabi muhammad manzon Allah ne ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa na imanin gaba ɗaya don ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah shine ati'uhu fima amara wa naha wa usaddiquhu fima akhbara wa alla a'budu allaha illa bima shara'a zan yi wa manzala ta sallama da'a cikin dukkan abunda yace ayi ko yace a bari sannan kuma zan gaskanta shi a bisa dukkan abunda da ya bada labari to shikenan ya bada labari akwai mala'iku akwai manzanni akwai abannan kaddara akwai kuma imani da da, da aljanna da wuta da tashi alkiyama da sirati da sauransu duk abubuwan da ya faɗa na abubuwan imani rukunin imani da sauransu duk ya bada labarin su dole ka gaskanta su nan ne ka shaida ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne don inda za ka karyata shi a kwaya ɗaya daga cikin wani abubuwan da ba labari tashin alkiyama da sauransu to da baka yadda cewa shi manzon Allah bane kana karyata shi a kwaya ɗaya cikin wani abubuwan shikenan ka warware faɗan ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi yasa ba sai an tsaya ana lissafa su ba in an ce mutum ya yi imani da manzon Allah sallama ma'anansa yi imani bi jami'i ma ja'a bihi duk abin da manzon Allah sallama ya zo da shi kai imani da shi shine ma'anan kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani abun da zaka faɗa na abubuwan gaibu da ya bada labarin su suka zo a Qur'ani ko a hadisan sa ingantattu to da kai imani da shi kawai ya wajabta maka kai imani da dukkanin su gaba daya to sai manzo Allah ta sama yake wa iqamis salah da kuma tsayi da sallah Tsayi da sallah rukuni ne na biyu daga cikin rukunin wato musulunci Tsayi da sallah shine kayi ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita da sharuɗanta da wajibabbunta da duk abin da ba ta inganta fi da shi idan ka yaka shine ka da sallah shi yasa Allah ta'ala Qur'ani yana cewa aqimus sala ku tsai da sallah ku tsai me yasa ba a ce sallu ba kawai sallu ku yi sallah saboda akwai wasu abubuwa da ake son su tabbata a sallan kafin ta tabbata isa sallah din shi yasa ake cewa ku tsai da sallah ku yi ta akan lokacinta inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajiba ce abin yi wa lokaci ba za ka yi ta duk lokacin da ka ga dama sannan kuma tana da rukunai wato tana da ainihin kabbaran harama tana da tsarki tana da abun nan abun nan sallama tana da ruku'u da sujjada da dagwa daga wayannan gaba daya mazala ta ce miftahu salati at tahur wa tahrimu at-takbiru wa tahlilu at-taslimu mabudin sallah shine tsarki tsarki kuma sharadi ne na sallah ba za ka sallanka ba za ta inganta ba sai kana da tsarki ba janaba a jikinka kuma kana da alwala sannan dole sai ka yi kabbaran harama Allahu akbar in ba ita babu sallah sannan kuma dole sai ka yi wato sallama sannan kuma dole a samu ruku'u da ɗagwa daga ruku'u sujjada ɗagwa daga sujjada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa al'umma sai ka karanta Fatiha manzala ta sama ya hau kan mimbari ya koyawa sahabban sa sallah in zai sujjada sai gangaro fata domin su gani da ya gama sallan ce inna ma fa'altu zalika li ta'tamu bis salati yace nayi haka ne li taqtadu bi wa li ta'tamu bis salati na haka don ku koyi da ni ku duba yanda nake sallah ku yi irin yanda nake sallah sannan haka da ya koya Malik bin Huwairi sallah ya zo ya zauna tare da manzo Allah sallama yan kwanakin da ya tare da shi ya bashi sakonni na sallah ya je kira al'umma su shiga addinin musulunci kuma ya koya musu sallah sai ce sallu a ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah inda kuka ga nake sallan nan haka za ku je ainihin ku yi sallan ku to haka wajibi kowa ya irin haka haka nan wanda ya zo yi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuf kuf kuf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallah a kotun kurciya wanda garga suke ce mata yar mubi ba yawa sai lada to ba yawa kuma ba ladan ne wato bai yi ta da nitsuwa ba kawai sai ya zo kawai ya yi ta kawai kukkukku sallar koton kurciya ake ce mata ya zo yawa manzala ta sama sallama manzala ta sama ya amsa masa ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba fa ko ma kai sallah ba kai sallah ba shikenan sai ya dawo ya je sake irin wannan sallan da ya sake dawo manzala ta sama ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya sake dawowa maza Allah ya ce masa koma kai sallah ba kai sallah ba yace wallazi ba'athaka bil haqqi la usinu ghayraha na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ni ban iya wata sallan ba sai irin wannan irin ta kawai na iya na sai maza Allah sama ya koya masa yace alimni ka koya mini maza Allah ce to in ka tashi in sallah kai alwala cikakkiya kaga alwalan ma ba fatal fatal za kai ba akwai inda aka tsara ta za a yi ta kai ta cikakkiya kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita sannan kuma idan ka tsaya sannan ka fuskanci alƙibla sannan ka yi kabbara ita ce kabbaran harama sannan ka karanta abun da ya sauƙaƙa na alƙur'ani shine fatiha a sura sannan ka yi ruku'u idan ka yi ruku'un nan kar ka ɗago hatta ta tsama inna raki'an har sai ka nitsu kana mai ruku'u shine abun da ya rasa a sallar nitsuwa to da haka shi yasa mai mai mai umdatul akam ya kawo hadisin cikin babu tsumanina babu nitsuwa a sallah yace kar ka ɗago sai ka nitsu sannan sun marfa sai ka dago in ka dagon kuma kada ka tafi sujjada hatta ta ta bila ka'iman sai ka daidaita kana tsaye sai ce sun masjud hatta ta ɗama inna sajidan sai ka tafi sujjada kuma kar ka dago sujjada ta biyu sai ka nitsu a cikin sujjadan ce sun marfa sannan ka dago hatta ta ɗama inna jalisan a wata ruwayan hatta ta ta bila jalisan sai ka nitsu ka daidaita a zaune kafin ka tafi sujjada ta biyu ce sun masjud hatta ta ɗama inna sajidan ka sake ka tafi sujjada ta biyu kar ka dago sai ka nitsu cikin sujjadan sannan sai ce masa sannan ka daga sannan sai ce masa sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a sallan ka gaba daya a sai irin wannan ita ce ake cewa sallah wacce sallan da babu nitsu wannan ba a ce mata sallah shi yasa manzala ta sama ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba fa shi kuma yana ga yayi ruku'u yayi sujjada yayi karatun qur'ani a sai babu nitsuwa a sallarsa to wannan shine ma'anan wa iqamis salah sallah kuma bayan tauhidi babu abun da ya kai sallah tauhidi kawai shine yake gaba da sallah a abubuwan addinin musulunci a ayyuka na addinin musulunci kuma sallah ita ce azamul ibada duk wani abu da zaka zaka aikata shi a zahiri babu abun da ya kai sallah shine alaman cewa kai musulmi ne sabai suka ce babu abun da muke ganin barin sa kafirci ne kamar sallah manzo Allah ta sama yace bainar rajuli wa bainal kufri tarku salah tsakanin mutum da kafurki shine ya bar sallah yana barin sallah zai fada cikin kafirci al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar alƙawari tsakanina da al'ummata sallah wanda ya barta kuma ya kafurta saboda haka kenan wajibi mu ce zama yana sallah wannan shine alaman kai musulmi ne don abin da yake cikin zuciyanka babu wanda ya sani sai ubangiji ta'ala amma zuwanka masallaci kan musulmi za su shaida in ka mutu za a maka sallah za a ce ai sallah kaga ke sa musulmi ya ce yana sallah mai sallah ne o juldo fulatanci ma kawai shi ne sunansa yana sallah kawai ran jula to kaga idan baka sallah kawai ba kai ba musulmi bane alamun kai musulmi ne shine ya zama me ya zama kana sallah to wajibi ne mutum ya zama me ya zama mai yin sallah ya zama mai tsaida sallah duk wanda yake salloli guda biyar dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yayi alƙawarin zai sa shi aljanna wanda kuma bai kiyaye su ba to Allah bai masa alƙawarin sa shi aljanna ba sai na umar yana rubuta wasiƙa ya tura wa gwamnoninsa gari gari yace inna ahamma amrikum indi as-sala faman hafizaha fa huwa bima siwaha ahfaz wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha abya'u mafi muhimmancin al'amuran ku a wurina shine sallah wanda ya kiyaye sallah zai iya kiyaye komai na addinin sa wanda yake tozartar da sallah yana walakanta ta kuma to zai iya walakanta komai ma Eh, idan mutum bai damu da sallah ba to ba zai iya damuwa da komai na al'amuran addinin sa saboda haka wajibi wato mutum ya zama yana sallah wannan shine rukuni na biyu kuma ita ce azamul ibada yace wa ita zakka da kuma bada zakka wajibi mutum ya zama yana bada zakkan dukiyarsa a qur'ani din ya ce wa qimus salata sai ka yance an ce wa atuz zakka in an ce wa qimus salata ya ce wa atuz zakka to dan juma ne da dan jumai karkare ba su a haɗe suke so da haka ka bada sallah kamar yadda kake sallah in Allah ya hore maka dukiya kuma wajibi ne ka ba da zakan dukiyanka ko tsabar kuɗi kasuwanci kake misali ko dabbobi shanu raƙuma abun nan tumaki da awaki wajibi ka fidda zakka idan dukiyanka ta kai nisabi na kuɗi dole ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya idan ka mallaki raƙumi biyar wajibi ka ba da akuya guda ɗaya in ka mallaki wato shanu guda guda talatin dole ka ba da tabi'i ɗan shekara biyu idan ka mallaki tumaki da awaki guda arba'in dole ka ba da guda ɗaya haka Allah ya wajarta in sun ƙaru kuma lissafin sai canja to wajibi ne mutum ya ba da zakka kuma alama ne na imani ya zo a hadisi as-sadaqatu burhanun sadaka dalili ne a bisa imanin mai ba da sadakan to sadakan da tafi kowace girma ita ce zakka don ita wajibi ce kuma rukuni ne na addinin musulunci kuma dukiya ba ta tauyewa don kana ba da zakka wani ne yake rutsuwa sai ga idan ya bayar kamar sa raguwa take yi ba raguwa take ba karuwa take yi Allah ta'ala yana yi maka abin nan mala'iku suna yi maka addu'a ma min yawmin yusbihu ilma min yawmin yusbihu illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma aadi munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu allahumma aadi munfiqan talafa babu wata rana da za a wayi gari face mala'iku biyu suna sauka ana cewa ya ɗayan na cewa ya Allah duk mai bada dukiyansa fi sabilillah ka bashi mamayi ka ƙara masa dukiya wanda kuma yake rikewa Allah ka halakar masa da dukiyarsa ko bata halaka ba za ka ji daɗin rayuwarka ba idan baka zakka ko alheri ne ma baka yi baka jin daɗin rayuwarka ballanta na zakka wanda take wanda take ta wajibi da ka wajibi mutum ya dinga cire dukiyar zakkarsa ubangiji ta ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanattu li anfusikum fawzuqu ma kuntum taknizun wadanda suke taskance zinari da azurfa su ki bada zakka shine dukiya mutum ta ajiye kuɗi a banki can yana da akawun can ma yana da shi wancan bankin ma yana da shi amma baya ba da zakan dukiyarsa bangi ta ya ce a masa albishir da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama za a kona dukiyar a dinga masa lalar da ita a bayansa da goshinsa da sasanninsa a dinga ce masa ka ɗanɗana abin da ka ajiye ba ka ba da zakansa ba ka ɗanɗana shi kai ka jawo kanka azabar Allah a duniya kana jin dadin dukiyar amma lahira kuma za ta zame maka azaba za ta zama wahala to mutu ya daina ajiye kuɗi a daina ruɗan jama'a a daina ruɗinka a cewa in ka je kai umra ko aikin haji duk zunubanka Allah zai gafarta maka wallahi ba haka bane ba duk zunuban bane wasu dai Allah zai gafarta wanda kuma suke haƙƙi ne na wasu Allah ta'ala bai zai gafarta maka ba in baka bada zakka ba ka hana talaka sa sai Allah ta'ala karɓa masa lahira wasu kuma za a roƙe su su je su cire zakkan maimakon su bawa talaka din gashi nan ba da cin yau bare na gobe in yana da shi mana cikin halin kakani kai ko ba shi ya masa kanta maimakon a je a ba talaka sai a je a ajiye su a banki a account din da zai dinga kawo riba a sa su a fit deposit account shike na yana jawo ribo duk in an nemi taimakon masallaci sai ya kawo in an nemi taimakon islamiya ya kawo sai an yi shekara yana riba zakkan kafin shekaran ta zagayo kuma zakkan ta haifa masa riban wannan adadin wannan zakkan ko ninkin ta ma shikenan haramun kan haramun bai ba sadaka kuɗin su ba kuma ya ji ya ci riba kuma da wannan kuɗi ne to wannan durutsu ne kawai duk wanda ya baka wannan batawan ya ruɗe ka ne kawai ya ruɗe ka ne kuma in ka je lahira zaka gane kuskuren ka yawa mutum albarkan dukiyansa shine zama yana fidda zakka masu kudin na inda suna cire zakka da an sani ƙananan 'yan kasuwa su suke cire zakka in mutum yana da miliyon arba'in zai iya ba da miliyon ɗaya miliyon tamanin zai iya ba da miliyon biyu miliyon ɗari da ashirin miliyon uku amma aka ce ta kai miliyon ɗari biyu zai ba da ainihin miliyon biyar to daga nan za a fara samun matsala da shi miliyan ɗari hudu zai ba da miliyan goma sai ce ka ai wannan zai gina masa gida ko zai sai kalan mota kaza da ake yayi ko kaza kaza cike nan shi dan sai ana shi da zakka suna karuwa yana ganin zakkan tana karuwa ba zai iya bada ita ba to wannan fa ba wayon ka bane ba dabaran ka bane Allah ne ya baka dukiyar nan in wayo ne na neman kuɗi wallahi baka kai wani ba in naci ne wajen neman kuɗi wallahi baka kai wani ba amma shi Allah bai bashi ba ya baka amma kana ganin ba za ta iya cire miliyon goma ko miliyon arba'in ko hamsin kare ba zakka ba zalla mutane masu kuɗin mu nan wanda ba su san ma adadin iya kuɗin su ba inda suna cire zakka don Allah ba za a sani ba za a sani in ka kai ka cire miliyon biyu zakkanka ka ma abun nan yan uwanka da da da da, da abun nan da makusantanka yan unguwar ku za su san cewa kana cire zakka da abokanin mu'amalanka ko miliyon biyu ne zaka cire ce miliyon 80 ka mallaka to ballantana wanda suka mallaki dubbunin miliyoyi aina suke cire zakka ba sa cirewa ba a jin labari inda suna cirewa kuma da a sani don talaka ne za a ba kai din kuma talaka ne zaka sani zaka ji labarin ko kai baka samu ba dan uwanka talaka zai samu to amma a cirewa suna ta suna ta lodawa kansu azabar Allah sai sun je lahira Allah ta'ala ya azabtar da su ya narkata ya dinga musu lalas a mai da ita macijiya a nada masa a wuyansa dukiyan ta dinga saransa maciji yana saransa yana ce masa ana maluka wa ana kanzuka ni ne dukiyanka ni ne abun da ka taskance baka bada zakkanka ba kaga ya shiga uku a lokacin kuma ko yayi nadama nadama ba za ta yi amfani ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga bada zakka sannan mazala ta sama ce wal haji da aikin haji aikin haji duk wanda yake da iko wajibi ne je aikin haji ubangiji ta ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila wajibi ne ga wanda ya samu ikon zuwa aikin haji ya je ya zama wajibi a kansa aikin haji sai mai kuɗi sai wanda yake da iko aikin haji sai lafiyayye aikin haji sai in hanya tana da kyau babu tsoron yan ta'adda ko yan fashi to idan aka samu kana da wadatan zuwa aikin haji kana da lafiyan da zaka je aikin haji kuma hanyar nan ba ta da wani matsala zaka ga maka baka da damuwa wajibi ne ka je aikin haji a yanzu dai bayanin da ake a dacewa a samu amnus sabil tafarki amince ta yanzu kan babu ma wannan domin a jirgin sama za a ɗauke ka a sama za a tashi da kai cikin yan awoyi an sauke ka a jidda ko a madina to kaga yanzu kan hanya kan lafiya ce babu wannan abun da ya rage kawai kana da halin zuwa sannan kuma kana da lafiyan da zaka iya zuwa kai aikin haji idan kai wannan to ka aiki da wajibi walillahi ala nasi hijjul baiti man istada ilayhi sabila wajibi ne mutum ya je aikin hajji matukar yana da iko idan mutum bai je ba abu sayyidina umar yace yi niyan in lokacin aikin haji yayi in tura a tafi aikin haji ni kuma in zagaya garuruwa garuruwa in ga duk wanda yake da wadata bai je aikin haji ba a musu gidajen su gaba daya yace ma hum bi muslimin ma hum bi muslimin su ba musulmi bane cikakku ba cikakkun musulmi bane yasa duk a kone gidajen su gaba daya to kaga bane aikin haji ba karamin matsala bane to wajibi ne mutum Allah hore masa yaje yayi kuma karka ce dukiyanka za ta kare a'a aikin hajji yana ƙara arziki aikin hajji da umra yana ƙara arziki hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bainal hajj wal umrati fa innahuma yanfiyani al faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabath al hadith habna khabath al hadid wal ku dinga yin aikin hajji da umra domin aikin hajji da umra yana kore zunubai kamar yanda zuga zugi irin wannan wanda ake hura wutan makera da shi yake kore tsatsan karfe da zugi da azurfa idan karfe ya tsatsa ka ta yi ja aka fura shikenan sai a buge ainihin tsatsan kawai a gaba buɗe Ka aikin haji da umra suke kore zunubai da talauci fa innahuma yanfiya faqara wa dhunuba suna kore talauci da zunubi to in aikin haji yana sa arziki don me yasa kuma kake tsoron talauci ba za ka je aikin haji ba kaga ka soke wajibinka kuma ga falalan da za ka samu saboda haka wajibi ne wanda Allah ya mallaka masa zuwa aikin haji ya je aikin haji idan bai je ba kuma ubangiji ta'ala yana nan yana bin sa bashi kuma sai an tambaye shi ranar alkiyama kuma aikin haji zance mafi inganci alal fauri ne ba alal tarahi ba eh don malamai sun sabani shin aikin haji alal tarahi ne ko alal fauri ma'ana lokacin da ka mallaki kudin kujeran makka lokacin ya waje baka je ko kuma a zaka dan jira tukunna sai ka gina gida sai ka yi motar hawa sai ka yi kaza da kaza wasu suka ce ba dole ne a wannan shekaran ba za ka iya jira wasu shekaru sai ka ɗanyi wasu bukatun ka kenan wasu malayan suka ce wajibi ne a lokacin da ka mallaka ka je wannan zance shi yafi inganci don manzala sa suma ya ce duk wanda ya mallaki dukiyar da zai je aikin haji ya je ya yi kafin a hana shi man arada an yahujja falyata'ajjal yi gaggawa ya je a wani hadisin kafin a hana shi menene hanawa ba wai a zo a kama ka ce bara ka je ba a da kudin ka ma ya kare ka kujeran ko ba haka ne zuwa mun da ke faruwa yanzu da bayan azumi ma sai an yi wata ana sai da kujeru kai da kan har ma su tafi ma ba iya sai kujerun Najeriya ba zaka ji an ce jaha kaza ta zo ta sai na jaha kaza amma yanzu fa tun sauran aikin haji wata shida za ka kujeru sun kare ana buɗewa za a kaiwa to kaga adadin kaɗan ne mutane karuwa to idan baka je bana ba kana da garanti zaka je baɗi baka da tabbas rayuwa ba ta da tabbas to idan ka ce yanzu za ka yi gida da wannan kuɗin kana da tabba za ka samu wasu kuɗin kuma ka je maka gida wajibi ne gida rukunin musulunci ne ha aikin haji shine rukunin musulunci in ka ce mota za ka saya mota rukuni ne na musulunci mota ba ibada ba ne aikin haji kuma ibada ne wajibi ne ka sauke shi to kar mutum ya buɗe wasu buƙatu na rayuwa abinda ba lalura ba ya mai da shi lalura ya ce wasu ya yi su ya je aikin haji rayuwarka ba ta hannunka tana hannun Allah ne subhanahu wa in ka mallaki dukiyar da zaka je aikin haji da shi wajibin ka ne ka je da gaggawa don ka cika addinin musuluncinka in ba ka ba addinin ka bai cika ba sannan yake wa saumi ramadana da azumin wata ramadan azumin wata ramadan shine rukuni shi ma rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci azumin wata ramadan wajibi ne manzala ubangiji ta ya cewa ya allazina amanu kutiba siya siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya kudan da kuka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suke kafin ku domin ku zama masu tsoron Allah azumi yana sa mutum ya zama mai tsoron Allah sai daga cikin hikimomin azumi kenan kuma wata ayar faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda yana raye wata Ramadan ya kama wajibi azumi wata Ramadan da da farko an ba su zabi ne kana da dama kai azumi in kaga dama kai azumi kaga dama ka ciyar da miskinai maimakon azumi sai daga ba ka saukar da faman shahida fal ya falyasum duk wanda yana raye azumi ya kama wajibi azumin wannan wata to da ka azumin ramadan rukuni ne na addinin musulunci matukar kana da karfi kana da lafiyan da zaka yi to wajibin ka ne kai amma in baka da lafiya wannan shari'a ba ta matsa maka ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci addini faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra wanda ya rashin lafiya wanda ya rashin lafiya ya sha daga baya rama wanda ya tafiya tafiyan da yana ga azumin zai wahalar da shi ya sha bayan ramadan sai ya rama wannan azumi amma lafiyan ka kalau kana zaman gari wajibi kai azumin wata ramadan wannan shine cikamakon addinin ka wannan abubuwa guda biyar sune rukunin musulunci to amma a wannan riwaya sai aka ce aka faɗi aikin haji kafin ne kafin azumi wanne ne a gaba azumi ne ko aikin haji azumi ne a farko sai da aka wajabta azumi sannan aka wajabta aikin haji aikin haji na ƙarshe a cikin rukunin musulunci tauhidi sannan sai sallah aka wajabta sallah sannan aka wajabta ainihin zakka aka wajabta azumi sai kuma aka zo aka wajabta aikin haji a shekara ta tara shine na ƙarshe to amma wannan hadisin sai da ya kawo mana aikin haji sannan ya kawo azumi me yasa wasu malamai suka ce me ruwaito hadisin ne wahami ba sahabin ba ya karantar da ɗalibansa wani sai ke fahimtan kaman an faɗi abun nan aikin haji ne kafin azumi sai karantar da shi a haka sai aka rubuta shi a haka ko kuma ya ruwaito hadisin da ma'ana ne kawai shi dai ya san dukkanin su rukunin musulunci ne guda biyar sai ya jero su kawai yanda ya ga daman ya jero su wannan kuma ba nuna wannan ne a farko ko wannan ne a ƙarshe sannan kuma an yi adafi da wawun za ka ce wa iqami salati wa ita'i zakati zaka ce wal hajji ramadan ba a ce fal hajji fa sawmi ramadan inda da fa'un aka yi tayi ko summa da sai zama yinda suke jeren nan wajibi ne a jeran tasu haka. amma wawun ne wawun kuma la tufidu at-tartib wawun ba ta hukunta tartibi domin akwai wasjudu warka'u ma'ar rafi ku yi sujjada ku yi ruku'u wani yake fara yi ruku'u kafin sujjada to kaga wawun aka da a cewa akai wasjudu farka'u to da sai an yi sujjada kafin a dawo a yi ruku'u kuma ko da haka aka wajabta ma za a yi ko za a yi a haka don ai mu kallafai ne to amma ba haka ba ne sai an yi ruku'u sannan a yi ne? a yi sujjada sannan ya inganta riwaya wata riwaya ta bukhari abdullahi bin umar da ya ruwaito mana wannan hadisin sai ji wani yana karantar da shi kamar yadda muka karanta shi a haka ta yi zakati wal hajji sai ce wa saumi ramadan sai ne faɗi aikin hajji ramadan sai ce masa a'a ba haka ba bane wa saumi ramadan wal hajji wa saumi ramadan wal hajji ya gyara masa yace sai ka faɗi azumi sannan ka faɗi ramadan yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni to kuma dama haka jerin yake kuma haka yake a hadisin jibril ko al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tutiya zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt in istata ilayhi sabila kaga wancan hadisi shi ya jeranta su san ya faɗi ramadan azumi ramadan sannan ya faɗi abin da ya shafi aikin haji to su a ƙarshe sannan sai malai ta Allahu anhu an sallallahu alaihi wa qala al iman bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin babin umuri iman al'amuran imani yace daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah yarda da shi an sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال يتي مزالة ثلاثة ما يتي الإيمان ذبع وستون شعبة إيماني ينادى بانغروري ستين دواني أبو ذبع وستون شعبة بانغروري كورسة ستين دواني أبو ذبع دقا ترى أبنا دقا أكو زوا ترى شاكي تيو ذبع ko ka ce bid'un ko bab'un duk an fada amma ya fi shara da bid'un to zib'un daga uku zuwa tara sai aka ce zib'un wa sittin kela sittin da uku ko da bakwai abin nan ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara amma dai bai zai wuce sittin da tara ba a bisa wannan yadda wannan ruwayan ta zo wata ruwayan kuma ta ce zib'un wa sittuna shu'ba aw wa sab'una shu'ba imani yana da rassa ko yana da bangarori sittin da wani abu ko kuma saba'in da wani abu a wata riwayan kuma riwayan ashabu sunan al-imanu dib'un wa sab'una shu'ba kaga imani yana da rassa saba'in da wani abu shi kuma babu kokonto babu auka za a ina fata mun fahimta duk wannan babu karo da aka ce imani yana da bangarori ko rassa 60 baya kore kuma yana da 80 wanda yace ai 70 kai 70 da wani abu wanda ce 70 da wani abu kuma bai kore 60 ba in na ce ina da kuɗi ya ina da kuɗi dubu ɗari wala yana nuna bani da ƙari ba ya nuna bani da ƙari ba da dubu ɗari da goma ko ɗari da ashirin amma abin nan wanda ya ce ba ni da kuɗi sai dubu ɗari kawai to kaga shine wanda ya kore gaba ɗaya to in na ce ina da dubu ɗari kuma ba kore ina da dubu hamsin haka nan restansa ko ɓangarorinsa guda saba'in ne da wani abu ba kore kuma sittin da wani abu al'imanu bib'un wa sittuna shuba bangarori wato irin ayyukan da in ka yi su duk suna da alaka da imaninka sun kai guda 60 da wani abu ko 70 da wani abu duk wanda kai yana da alaka da imaninka zai kara maka imani in na bari ne ka shi zai kara maka imani in ka aikata shi wanda ya waje baka bari zai tauye maka imani duk malamai suka ce ba a faɗansa sai dai ga asharat zuwa ga 90 wato zaka ce dib'a asharata dib'a asharata ko kuma ka ce bid'a wa 20 ko bid'a wa 40 haka bid'un wa 40 wa 50 wa 60 wa 70 wa 80 bid'un wa 60 wa 90 haka zaka faɗe shi goma sha shine bid'ata bid'a asharata in kuma 20 da ka ce bid'un wa 20 20 da wani abu haka 30 da wani abu amma kana kaiwa 60 shikenan ai 90 sai ka tsaya haka kuma ba a cewa bid'un kawai ai shiru kana nufin wai daga uku zuwa zuwa abun nan zuwa zuwa zuwa tara kuma ba a cewa zib'un wa mi'a ɗari da ba faɗa haka ko zib'un wa al ba a faɗin haka shi ma a larabci in ji farra to da haka da ya bibiya ya bibiya ga larabawa suna alakanta wannan da goma ne ko da ashirin ko har zuwa dai tafa'in in ya wuce haka kuma ba za a ce bid'un ba to imani yana da bangarori da yawa kenan wato bangarorinsa ko rassansa sun kai guda nawa guda 90 da wani abu abin nan 60 da wani abu sai ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya wani bangare ne daga imani kunya bangare ne daga imani kenan da yana daga cikin rassan imani kunya to a wannan riwayan haka abin yazo amma ya wata riwaya ta muslim yace alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imadatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wato imani yana da bangarori 60 da wani abu ko 70 da wani abu mafi kololuwan shine la ilaha illallah wannan kuma shine tushen ma gaba daya la ilaha illallah shine tauhidi reshen da yafi kowanne kankanta koma baya shine imadatul adha anit tariq kaga wani abu zai cutar da wani a hanya ka ɗauke wannan abun to wannan ya nuna akwai imani a tare da kai shine mafi karancin abun da ka yi na aikin imani wanda zai kara maka imaninka to dai sai da ya faɗi wannan sai ya ce me wal haya'u shu'batun min al-iman kunya kuma wani bangare ne na imani wato wannan yana nuna mana muhimmancin kunya da aka faɗi na kololuwan shine tauhidi shine ginshikin sai aka faɗi na ƙarshen shine kaga wani abu zai cutar da wani ko kaya ko kututture ko kolba ka kau da shi a hanya kar ya cutar da wani musulmi aka ce shi ma imani ne sai aka tsallake kowane abu kuma da yake tsakatsakin sai aka faɗi kunya aka ce kunya bangare ne na imani amma in ba haka ba ai akwai sallah ko akwai azumi akwai zakka akwai sadar da zumunci akwai kyautatawa bako akwai kyautatawa makoci da sauransu abubuwa da yawa in za a dinga lissafa su da hakuri da gaskiya da amana da da sauransu amma duk ba a faɗe su ba sai aka ce wal haya'u shu'batun min al iman wato kunya wani bangare ne na imani me yasa aka faɗi haka me yasa aka kawo shi malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan saboda me saboda ya nuna mana kunya yakan tattaro dukkan sauran rassan imanin gaba daya duk bangarori na imanin kunya zai iya tattaro su a in kana da kunya ai ba za ka ba ko za ka bari Allah ta'ala ne ta maka kuma zai tambaye ka in kana da kunya ba za ka bar azumi ba in kana da kunya ba za ka yi zina ba ba za ka sha giya ba ba za ka cutar da makocinka ba in kana da kunya za ka kyautata wa bakonka da sauransu to kaga wannan kunya yana iya taro duk wani abubuwan alkhairi shi yasa sai aka ce me alhaya'u shu'batun min al-iman ya zo a hadisi al-haya'u khairun kulluhu ita kunya gaba ɗayanta alkhairi ne al-haya'u la ya'ti illa bi khairin kunya baya zuwa sai da alkhairi ita abin da ake cewa kunya malai suka ce sifatun ne nafsiyatun tab'asu sahibaha ala fi'li al-jamili wa tarki al-qabih wata siffa ce a ran mutum har ta zame masa kaman ɗabi'a wanda tana iya ɗaukan mutum ya yi kyakkyawan aiki kuma ya bar mummunan aiki idan kana da kunya za ka yi kyakkyawan aiki kuma za ka bar mummunan aiki wannan shi ake cewa kunya kunyan nan kala biyu ne akwai wanda a ɗabi'arsa akwai kunya akwai wanda kuma kunyarsa sai ya nema sai ya yi ƙoƙari ya zama mai kunya kafin ya zama su dukkanin su kuma bangare ne na imani saboda wanda a ɗabi'ansa kunyan ne lokacin da ya zo yin kunyan kuma sai ya ne ya nemi ya kunyan sai kunyan ta yi ya ga dama zai rashin kunyan kuma ko da a ɗabi'ansa akwai kunya to kaga wannan shi ma imani ne wanda bai da a ɗabi'arsa kuma ba mai kunya ba ne sai ya kokarin ya zama mai kunya yasa shari'a take ta kudaitarwa akan kunya manzala ta sama ya ce idan lam tastahi fasna ma shita idan baka jin kunya ka je ka aikata abin da ka ga dama wato in ka ga mutum yana aikata duk abin da ya ga dama wannan alamun bai da kunya ne amma mai kunya kan ai yana barin wasu abubuwa don kunya duk abin da za a aibanta shi ba zai yadda yi ba duk abin da in ya bashi za a ce me yasa ya bashi ba zai yadda ya bari ba duk abin da zai zubar zubar masa da mutuncinsa ba zai yadda ya je ya yi shi ba ko da halal ne ballantana kuma abin idan ya zama haramu. zai kokarin yadda zai kare mutuncinsa wannan shi ake cewa kunya to kenan in ka siffantu da siffan kunya duk wata siffa kuma ta alkhairi za ka siffantu da ita idan baka da kunya kuma duk wata siffa ta sharri ka siffantu da ita kisa an ce wani mai kunya ne an gama yabonsa ko aure ka je nema kana je kana tambayan abin nan halayen yarinyar sai aka ce maka tana da kunya ai an gama maka yabo nan ba sai ka tambayi kuma sauran abubuwa ba tana da kunya nan magana kare to kaga kunya muhimmin abu ne yasa an ce idza lam taksha aqibatal layali ولن تستعي فاصنع ما فلن اذا لم تخشى عاقبه الليالي ولن تستعي فافعل ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي liha'u. ala wallahi ma fil aishi khairun walad dunya idza idan baka da kunya baka jin tsoron lahira ka je ka aikata duk abin da kaga dama yajin kunya ne zai sa mutum ya haka yace itace yana wanzuwa idan aka idan bawonsa yana tare da shi a lokacin da aka ɓare ka jejeji irin bishiya din ka sassake ta ka bare bawonta gaba ɗaya. ina za ta tafi halaka za ta yi yace to haka nan mutum yana rayuwa da alkhairi matukar akwai kunya a tare da shi in aka cire masa rigar kunya kuma to alamar lalacewansa kenan to da haka matukar mutum yana da kunya yana rayuwa a cikin alkhairi to shi yasa manzo Allah sama yace alhaya'u wal haya'u shu'batu min al-iman kunya bangare ne na imani to da haka wajibi mu zama masu jin kunya in kana jin kunya ba za ka zama azzalimi ba in kana jin kunya ba za ka zama fasiki ba in kana jin kunya ba za ka dinga barin wajibi ba ba za ka yi abun da kake so ba saboda haka kunya shine zai tattaro maka dukkan addininka da kuma mutuncinka a rayuwa gaba daya shi yasa manzala ta ce wal haya'u min iman ko shu'batun min iman saboda haka kenan imanin mutum yana karuwa idan ya zamana ko yana cika idan ya zamana mai kunya ne sannan sai mana yace an abdullahi bin umrin رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه wato wannan hadisin kuma Imam Bukhari ya ruwaito shi a babin al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi kamar yadda lafazin hadisin yazo sai ce al-muslimu musulmi cikakke ake nufi a nan hadisin daga Abdullahi bin Amr bin al-As wanda kuma Abdullahi bin Umar ku kula da yadda aka yi rubuta kalman Umar da Amri in kaga an sa ainun mimun ra'un an sa wawun a gaba to amru ake nufi amrun ko amrin amma in ba a sa wawun ba to umar ne an sa wawun din nan don a bambance ne umar da amru to nan kawai shine ba mu shi yasa ake sa wawun in ka ga mai wawun to amru ne ake nufi ba umar ba in ba wawun kuma umar ake nufi wayannan da abdullahi bin umar da abdullahi bin amr bin al suna daga cikin abadila ko abadala wato abdullahi da aka yi yara matasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke dauke da ilimi sosai shine abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin al abdullahi bin zubair abdullahi bin abbas su guda hudu su ake cewa abadila abdullahi bin mas'ud baya cikin sa saboda shi babba ne yana cikin as-sabiquna sabiqun wanda suka shiga musulunci tun farko farko da dumi sa tun a makka shi babban mutum ne ba yaro bane to sai yace ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال سيتي المسلم مسلمي تككي man salimal muslimuna wanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshen sa. wa yadihi da kuma hannayensa wato suka daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa baya cutar da su da hannunsa sannan baya cutar da su da ne da hannayensa menene cutarwa da harshe ka zagi mutum ka cutar da shi da harshen ka masa zambo ka aibanta shi ka masa abin nan eh, kamar waka ka zage shi ta hannun hija'i shine zambo ka cutar da shi da harshen ka ka masa riba baya nan ka dinga bata shi ba a gaban idonsa ba duk ka cutar da shi da me harshenka habaici duk wani abu da za ka faɗa da baki ya cutar da musulmi to sai ka kubuta daga wannan sannan za ka zama mai cikakken musulmi amma idan ya zama harshenka ba alkhairi yake faɗa ba ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ka ɓata wannan ka yi gulman wannan kai aikinka kenan burinka a ce kai kaɗai ne mutumin kirki duk sauran mutane mutanen banza ne to don ka zama haka baka zama cikakken musulmi ba har sai sun kubuta daga sharrin harshenka harshe kuma yana da sharri sosai don ba abun da ke kai mutane wuta irin abun da harshen su ya aikata nisanuka asaduka in tatruku ya akulka haka wani yace harshen ka zakin ka ne in ka bace sai cinye ka Mun Allah da sanar ma wani yace masa nasiha dai man nasiha sai yace kuffa anka haza ka riki wannan sai rike harshen sa ka rike harshen ka sai ce ya rasulullahi a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu ya rasulullahi abinda muke faɗa a bakin ma za a kama mu da shi manzo da sama ce sakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi asaranka wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu asnatihim akwai abunda da yake kifar da mutane a cikin wutan jahannama akan fiskansu ko hancin su ya wuce abin da harshen su ya girba abin da harshen ka ya girba shi fi kai ka wutar jahannama yanzu yanzu mutum zai tafi kuma ka sani duk abin da ka faɗa kuma me ana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ana na ana rubutawa kowace irin magana raqibu atidu mala'ika na hagu yana rubutawa da na dama suna nan suna rubutawa to kuma ya tabbata hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bi kalimatin la min sakhatillah la yulqi laha balan fayawi biha fi nari jahannama sab'ina khalifa mutum yakan yi magana da za ta jawo fushin Allah ta'ala shi bai dauke ta wani abu bane bai damu ba sai ya je da sababin wannan kalman da ya faɗan ya je ya sulmu ya a cikin wutan na matafiyan shekara saba'in shekara saba'in kalma ɗaya da ya faɗa shi bai dauke ta wani abu ba sai babban kalma ne a wajen Allah ta'ala Allah ya fushi da shi to akwai abin da ke kai mutane wuta irin harshe babu ko da ka kiyaye harshenka ka daina yawan surutu ka daina yawan faɗan baƙaƙen maganganu da ashar da batsa wasu in zauna in banda batsa ba abin da suke faɗa ko mala'iku suna nan suna rubutawa sai ashar sai batawa ne sai kaza duka wannan kana bata kan kana jawo kanka azabar Allah ka zama mai yawan kawaiti manzala ta ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru saboda haka yanzu ka faɗi magana ka auna alkhairi za ta jawo maka ko sharri in alkhairi ne ka faɗa in sharri ne kai shiru wannan shine idza tamma aqlu almar'i qalla kalamuhu wa aikin bi khumqi almar'i in kana muqsira idan hankalin mutum ya cika magana ta tana zama kadan kasin ya zama mai yawan surutu annutqu zainun والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا magana ado ne in ka iya ta amma shiru kuma buta ne yace ban taba yin nadama akan nayi shiru ba amma na sha yin nadama akan me yasa na faɗi kalma kaza me yasa na ce kaza to da aka maganganu sai ka zo ka faɗe su daga ba su kasance maka bala'i to don me yasa ba za ka iya magana ba za ka iya abun nan abun nan kame harshen ka ba ka yi wa harshen ka linzami wani mawakin jahiliya imrul qais ya gano wannan yace idan mar'u lam yakhzun alayhi lisanahu wa laysa ala shay'in siwahu bi khazani in mutum bai kame harshen sa wato ba abun da zai iya kamewa kuma to da ka harshen ka shi zai dawo maka kowane irin bala'i wa qulu lin nasi husnan ku ga mutane kyakkyawar magana al kalmatu tayyibatu sadaqa haka manzala ta sama ce kalma mai daɗi sadaka ne kuma ya zo hadisi innamal mar'u bi asgharihi abubuwa guda biyu sune mutum wato harshensa da zuciyanka harshenka da zuciyanka su ne kai in aka cire duk sauran fanko ne idan harshenka bai yi kyau ba zuciyarka ba mai kyau bane to ai kai ba mutum bane wannan shine al-insan wanda ya gyara zuciyansa ta kyau ta cika da imani ba ta jin haushin mutane babu hassada da da hikidu da mugunta a cikinta babu shirka babu bidiyoyi sannan kuma ya gyara ya gyara harshensa kalma kalmomi na ku yake faɗa kalmomi masu kyau babu batsa babu cin mutuncin jama'a babu zagi babu ashar to wannan shine mutum daga lokacin da wayannan abubuwan suka lalace kuma shikenan ya zama me ya zama lalatacce sannan ma fa wani mawaƙin jahiliya Zuhairu bin Abi Sulma yace lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lan yabqa illa suratul lahmi wal jasad illa suratul lahmi wad dami yace rabin mutum mutum kashi biyu ne rabin sa harshen sa rabin sa kuma zuciyarsa in ka cire wannan ba abun da ya rage sai suran nama kawai da jini nama da jini kawai ya rage a jikinka amma zuciyanka da harshen ka ne kai to ka gyara harshen ka mana duk yanda jikinka fatan jikinka yake in baka iya magana ba kai aikin banza ka fabil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisanun ya ishi mutum aibi kaga yana da fiska mai kyau in ka ganshi kaga mutum amma kuma bai da harshe in yi magana maganar ko faɗa magana marar kyau zai faɗa mala'iku suna rubutawa to wannan ba cikakken musulmi bane cikakken musulmi wanda suka kukuta wanda musulmi suka kukuta daga sharrin harshensa sannan wa da kuma sharrin hannunsa suka kukuta daga sharrin hannunsa menene sharrin hannun mutum duka zagi cin mutunci abin na duka zagi zubar da jininsa kwace zalunci duk da hannu ake yi to sai musulmi sun kubuta daga sharrin hannunka sannan nan ne ka zama me ka zama cikakken musulmi amma ka bugi wannan ka kwace wa wannan dukiya ka zudda jinin wannan ka zalunci wannan to wannan ba cikakken musulmi bane kuma duk ayyukan da kake aka nayi wa wannan mutumin ne dan hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya tambayi sahabbai wane ne muflis mutumin da ya kuɗi suka kare sahabbai suka ce wanda bayi da kuɗi bayi da kadara manzon ce ba wanne yake nufi ba muflis wanda yana da wadata wadatan ta kare masa shine wanda zai zo ranar lahira da sallarsa cikakkiya azuminsa cikakke yakin haji cikakke duk ayyukan ladansa cikakku amma zai zo ya zagi wannan ya zudda jinin wannan ya ci dukiyar wannan ya bugi wannan abubuwa dai gaba daya na zalunci shikenan fayuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi فإذا فنيت حسناته أخذت سيئات صاحبه فطرها عليه ثم طرها في النار فطرحت عليه ثم طرها في النار sai a ɗauka kyawun ayyukan ana ta ba su ana ta biyan su har kyawun ayyukansa su ƙare ba a biya wa'inda ya zalunta da hannunsa ba sai a ɗauko munanan ayyukan su a zuwa dinga damɓara masa ana damɓara masa munanan ayyukan su idan aka zo aka damɓara masa munanan ayyukansu su an rage musu kaya za su tafi aljanna shikenan shi kuma sai a je a jefa shi a cikin wutan jahannama kaga hannunsa ne ya jawo masa to karka zama azzalimi musulmi su kubuta daga sharrin hannunka har kafuri ma ba yadda ka zalunce shi ba kafuri ma ba da sanar da yake musulmi ba yadda ka zubda jinin sa ba sai idan kafuri ne harbi wanda akwai yaki tsakaninka da shi na kuma musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zahabu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim duniyan nan gaba ɗayanta ta ƙare ta tafi ke fi sauƙi a wajen Allah ta'ala akan a kashe ran musulmi guda ɗaya kenan kiman ran musulmi kwaya ɗaya kimansa ya fi duniyan nan gaba ɗayanta ya fi shi daraja Ka zai ka kashe musulmi ka je ka rusa ɗakin kaba ya fi maka sauƙi akan ka kashe musulmi don musulmi ya fi ɗakin kaba daraja In haka manzo za ta sama ya ce Abdullahi bin Abba yana kewa ɗakin kaba yake wallahi na san ɗakin kaba kana da daraja amma wallahi rin mumini ya fi ka daraja kan mumin ya fi shi daraja ta sai mumin yana da daraja kar ka zubar da jininsa man hamala alaina silaha falaysa minna manzala ta ce duk wanda ya ɗauki takobi yana yana kashe mu mu musulmi baya tare da mu baya tare da mu ka kiyaye hannunka kar ka zub da jinin dan uwanka musulmi kar ka je ka dinga kashe jama'a ka kashe jama'a baka san ma akan me kake kashe su ba man qutila ta tarayatin ummiya yadribu barraha wa fajiraha wa la yuhashi min mu'miniha fa qitlatun jahiliya sai je kirki da mutanen banza duk kana kashe su in ka mutu kai mutuwar jahiliya mutuwar banza mutuwar banza mutum ya mutuwar jahiliya kai tamani lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ran mu'mini yana da muhimmanci ko ka dauki takobi ka kashe kafuri kafurin amana kafirin da ba yaki tsakanin mu da shi kafiri mu'ahad mazala sa ce man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihatal janna wanda ya kashe kafirin amana ko kanshin aljanna bai zai ji ba ranar alkiyama wanda ba kafuri ne an bashi amana ya shigo gari ya fita karata ba sai ka je ka kashe shi ba za ka ji kanshin aljanna ba kanshin aljanna kuma ya rage tsakaninka da ita tafiyan shekara 70 za ka ji kanshin ta to kaga ya kamata mutum ya kiyaye wannan harshen ka ka kame shi kar ka zama mai cutar da mutane da harshe hannunka ka kame shi kar ka zama mai cutar da mutane da hannunka ma la yazalu rajuli fushatin min dinihi ma lan yushidda man haraman mutum yana cikin yalwa a addininsa matukar bai zubar da jini na haramun ba bai zubar da jini na haram in ka zubar da jini da aka haranta ka zubar da shi to ka samu matsala a addininka baka da walwala a addininka to almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi hanna harshenka ka kubuta musulmi su kubuta daga sharrin harshenka su kubuta daga sharrin mai hannunka hannunka ya aikata alkhairi shine aikin sallah da sauran dukkan ayyuka na alkhairi kyautatawa bayin Allah gashi wane wanne gashi shine abin da ake bukata hannu harshenka kuma ba yana da ayyukansa da aka kebance masa na alkhairi kai talaffuzi da kalmar shahada ka karanta alqur'ani ka koyi karatu ka karantar da karatu ya zama alkhairi kake gaya wa mutane kalmomi masu daɗi wanda za su amfanar da su wannan shine abun da ake bukatan harshe yayi amma ba a dinga yin abubuwan da shari'a ba ta yadda da su ba sannan sai ce wal muhajiru mai hijira man hajara na Allahu anhu wanda ya kauracewa abun da Allah ya hana shine mai hijira wato a can an ce al muslimu musulmi man salima al muslimuna min lisani wa bihi sai muka ce cikakken musulmi ake nufi saboda wanda ya cutar da wani ba ya fita daga musulunci bane wanda ya kashe wani bayan ya daga musulunci ba ne, amma bai zama cikakken musulmi ba to haka nan almuhajir asalin mai hijira shine wanda ya bar garin kafirci ya tafi garin musulmi a garin ku bai zai yi kai addinin ka ba dole sai ka koma mai gari wani gari daban na musulmi kai to wajibi ka kaura daga garin ka tafi garin musulmi asalin hijira kamar yadda muka yi bayani a hadisin mu na farko hadisin na mal amal bin niyat shine ka garin makka ka koma garin madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan ma kafin a yi fatahu makka da aka buɗe makka makka ta zama garin musulmi daga nan kuma sai ce la ta ba'da al-fathi walakin jihadun waniya wa idza tunfitum fanfiru babu hijira bayan fatahu makka sai dai jihadi da niyya jihadi da niyya saboda haka idan aka nemi ku tafi yaƙi ku tafi in da ka niyyan hijira ko baka je ba za a baka ladan hijira ne to amma hijira daga wani gari inda ba za ka yi addinin kawai ba zai yiwu kai baka koma garin da za ka iya yin addini kowane gari ne wannan kan har duniya ta tashi wannan hijiran tana nan to babban hijira shine wanda manzala ta sama ga mana nan wal muhajiru man hajara man Allahu anhu mai hijira shine wanda ya kauracewa abinda Allah ta'ala ya hana shikenan ka kauracewa haramun kai babban hijira ka koma zuwa ga abin da yake halal ka koma ibada wannan shine babban hijira kamar yadda ya zo a wani hadisin al mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara man Allahu anhu mai jihadi wanda ya raƙe ransa ka koya wa ranka alheri ka tursasa shi ga barin munanan ayyuka ya zama alkhairi yake dabbakawa dare da rana ka nisanta ranka daga sharri to kaga wannan shine babban jihadi kenan jihadun nafsi aujabu min jihadi don idan baka samu jihadun nafsi ba to jihadul kuffar bai yi hawayin ka ba ko ka je ka mutu karshen ta wuta zaka tafi a zamanin manzo Allah an samu a dinga cewa wani ya yi shahada dan aljanna ya ce ina cikin wuta don ya saci wani burgo wani burgo a baya kawai wani wani a baya ya je sata a cikin ne a cikin ganima ba arewa ba sai zama yana cikin wutan jahannama to in baka yi jihadin nasi ba sai ka ce ka je jihadi ka dinga kwashe dukiyan jama'a kana ta ɗiban dukiyan jama'a to sai ka barka kiranka kai din ka zama mutumin kirki kafin ka iya gyara wani kuma sai ka fahimci addini din shi kuma shi fi komai wahala fahimtar addini in baka fahimce shi ba kuma to barnan za ta fi gyaran ka yawa dole ka tsaya ka fahimci addini to haka nan hijira wannan abu haramun ne ka bashi ka koma halal shikenan kai babban hijira kenan amma dumu-dumu kana cikin haramun kuma ka ce zaka bar wani gari ka koma wani gari na musulunci to ai dama an ce ka koma garin musulunci ne don ka guji haramun din ka je ka aikata ka to a inda kake ma kana cikin haramun tsulu yanzu a nan a nan kasar a nan arewa misali arewacin Najeriya akwai wanda aka hana shi sallah akwai wanda aka ce ai sallah za a buge shi ko ya faɗi da ilallah za a buge shi amma mutum nawa ne ba sa sallah suna da yawa suna da yawa ba sa sallah kuma ba so aka akai ba akwai wanda aka tursasa masa sai yayi zalunci sai ya ci haramun babu wanda aka tilasta masa amma mutum nawa ne suke cin haramun inda zaɗin kansu suke zaluntan jama'a to kaga mai hijira wanda ya kauracewa wannan ya zama kana da imanin da zaka gujewa haramun to kai ne babban mai hijira za a baka ladan wanda ya hijira amma dumu dumu kana cikin haramun ina zaka je kuma in ka je can din ma haramun kila ka je ka koya wani ma haramun din shi bai san da irin wannan sabon Allah ba to da haka mai hakikanin mai hijira wanda yake so lada cikakke wanda ya kauracewa abin da Allah ta'ala haramta ya kauracewa haramun ya koma zuwa ga abin da yake na halal ko abin da yake na wajibi idan mutum yayi haka to shi ma wato ainihin mutumin kirki to dukkanin wani abubuwan ba suna daga imani imanin ka ba zai cika ba sai ka tabbaka wa'annan ayyukan ka tsare harshenka da hannunka baka cutar da jama'a sai ka kaura cewa haramun ka zama mai cikakken imani ya sa maka ce imani yana datsuwa yana rabuwa idan ka kiyaye wannan imanin ka karuwa yake in ka je ka aikata haramun kuma da zalunci to imanin ka rabuwa yake to mutumin da imaninsa kuma rabuwa yake gare ya mutu ya fi sauki akan me ya ci gaba da rayuwa to da kullun imanin sa yana raguwa kullun imanin sa yana raguwa shikenan kwatsan kawai wata ran sai a ji me ya mutu kila kafin ya mutu imanin ya kare gaba ɗayansa ba gare maza maza ya mutu ba to amma mai ayyukan alkhairi wanda kullun imaninsa sa karuwa yake shi kuma so ake tsawon kwana saboda kullun yana karawa kansa lada yana karawa kansa lada shikenan kullun ƙara yawan lada yake khairukum man tsala umru wa hasuna amalu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa ya kyau to da haka mu nan mu dage mu gyara imanin mu mu ji tsoron Allah mu guji dukkan abin da zai gurbata mana imanin mu za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.